وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a kofar gidan mai martaba lami don adamawa a cikin garin yola fadar jihar adamawa a kuma wannan ƙasa tamu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozon larabi ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na ƙasa inda mutane suka taso daga kowane lungu da kwana da sako na wannan ƙasa ta Najeriya aka cika adamawa kuma ta cika ta batse wa'azin adamawa kamar yadda maluma suka gabatar wa'azi ne da yake mai tarihi kwarai da gaske la'akari da abubuwa da dama farko dai an kwana biyu ba a gabatar da wa'azi ba saboda abubuwa da suka shafi ƙasa kenan kama an dan tafi wani kwarya-kwaryan half time shine kuma aka sake dawowa yanzu an yi resuming back kuma in Allah ya yadda za a ci gaba da turawa forward ever backward never abu na biyu muna kofar mai martaba lamido adamawa tun lokacin da aka rada mai girma lamido wannan shine wa'azi na ƙasa ina jin na farko da aka yi a kofar wannan fada saboda haka muna addu'a lamido Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa shugabanni na wannan ƙungiya mai albarka a wannan jiha ta adamawa sun faɗa mana irin taimako da gudunmuwa da goyon baya da mai martaba lamido yake ba sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman a ƙarƙashin karantarwar wannan ƙungiya idan kuka lura dukkan wani kayan aiki da ke cikin fada duk da mai martaba sarki baya nan babu wanda ba a fito da shi ba saboda gudanar da wannan wa'azi wannan babban masallaci da kuke gani ka'ida ne idan an yi sallar isha aka rufe masallacin sai lokacin sallar asuba a bude amma aka ce ga bakin Allah sun taho da'awa a bude masallaci 24 hours idan kuka lura san inda manyan baki suke zaune za ku ga akwai irin jan kafe ɗin wanda ka'ida ba a shimfiɗa shi sai irin idan su his excellency za su zo amma wannan karan aka ce to su aka ramaka Allah da su ala ramma da su al ustaz al alimu al alamatu al aka ce a sa jan kafir a cigaba da isar da dawa Allahu akbar labari ya sami ni ta hanya ingantacciya mai martaba lamido ya ɗauki nauyin abincin baƙi banda Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san iya ɗauniyar da wannan bawan Allah yi to mu kuma dama ƙa'ida ce guda ɗaya ba wai idan ka aikata ba daidai mahaurin bari mu faɗa ne muke yi ba a'a mun fi so mu ji abin kirki an aikata mu fito mu tallata shi yasa duk wanda ya yi abin kirki sai mun hau kan mimbari mun faɗa shi ne ba a yadda ya bada labari ba amma mu ya halatta mu da aka yi wa mu bada labari mu gode muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka wannan fada Allah ya ƙara mata albarka na dade ina gaya muku fadojin najeriya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sunna ta tafi ta shiga ta shiga kai ku ce allahu akbar a jiya muna tare da mai martaba sarkin maradun a wannan wuri ya ɗebo hakimai wajen guda biyar ya zo da su ana wa'azi mai martaba sarkin maradun daga zaune can baya na kabbara ana ruwa ana a tashi mai martaba sarki yana ina a ci gaba da wa'azi ba maganar ja da baya muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi abu na gaba da yasa nake wannan wa'azi mai tarihi ne bayan rasuwar Sheikh Imam Abubakar Ikara mataimakin shugaban kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna na daya Allah ya saka masa da alkhairi jangwarzo barde wanda ya jagorance mu muka kewaye wannan ƙasa wajen isar da saƙon Allah sai da aka gama assignment aka gama operation sannan Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi Allah ya sa ya tafi zuwa hutu ne to bayan suwarsa shugabanni na ƙungiyar izala na ƙasa baki ɗaya majalisa ta ƙoli inda duk wani jigo da wani oga da wani boss a ƙungiyar izala yana cikin wannan majalisa an yi taro a bauchi a gaban shugaban ƙungiyar na ƙasa baki ɗaya tun da aka kafa ƙungiyar aka mata rijista yanzu haka rijistar kungiyar tana hannun shi wani zai ce wa'yancan ba ko foto star copy ba su da shi original tana nan yanzu magana da nake da ku yana kasar india domin medical check-up wanda dama duk bayan 'yan watanni yakan halarta saboda ainihin wato shekaru to a gabansa a nan aka yi wannan taro duk najeriya ta haɗu ta ga wanda ya kamata a ɗauko a bashi wannan kujera ta sheik abubakar imam ikara shine sheik abdullahi balalau karamin tsuntsu da babban gida to tun lokacin da Sheikh Abdullahi Balalau ya hau kan wannan mukami aka tattara nauyin ahlus sunna na Najeriya da Afirka aka dora a wuyarsa to ba taɓa yin wani wa'azin ƙasa a Adamawa ba sai wannan karan kuma ya ƙara haɗuwa da ɗaurin auren 'ya'yan shi malam ɗin wanda aka gabatar jiya muna fata Allah madaukin sarki ya sa albarka a ciki ya ku bayin Allah tun jiya ake wa'azi a wannan wuri ba dogon wa'azi zan yi sosai ba amma akwai abin da ya kamata mu dawo mu duba abin yana da ban tsoro kwarai da gaske yana da tada hankali kwarai da gaske gani yadda ga kiyama tana ƙara matsowa dabdab kusa kusa idan kana karanta alamomin ta wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ma kai kaman yau za a hura kaho amma a daidai wannan lokaci su ko mutane lokacin suke kara rudewa lokacin ake kara fantsama cikin duniya lokacin ne duniya take ƙara rufewa al'umma ido lokacin ne mutane suka ƙara makancewa mutum ko jihar nama zai tafi shi dai in zai samu kuɗi bukata sai ya samu kuɗi tsofi kuɗi mata kuɗi yara kuɗi matasa kuɗi yan boko kuɗi yan siyasa kuɗi yan kuɗi malamai kuɗi su kuɗi kuɗi kuɗi Wata abin yana da firgitarwa kwarai da gaske a daidai lokacin da ana dabda a hura usur kowa ya tafi kuma wa lokacin ne ake kara miƙe ƙafafu wai duniyar ita aka ta sa gaba je shek rabiu daura yana wa'azi a wannan wuri gabana yana faduwa ina magana da wani dan uwa da yake cewa wallahi yana ganin wa'azin malam na nan kamar wa'azin bankwana yace domin ya lura da dama daga cikin manya-manyan malamai na sunna idan suka yi irin wa'azin malam Rabi'u daura din wato Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara tsawaita mana rayuwar malam da sauran malamai na sunna ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamomi na tashin alkiyama waɗannan alamomi na tashin alkiyama akwai waɗanda ƙananan alamomi ne akwai waɗanda manya-manya su ƙananan alamomi suke faruwa a hankali a hankali da sun gama faruwa manyan alamomin ne za su biyo baya su manyan alamomin kiyama suna da matsala domin da sun fara aukuwa to lokaci ya riga ya kure ko kana so ka gyara ka makara too late to cry when the head is cut off da an ce manya manyan alamomin sun fara zuwa to za su rinka zuwa ne mutaradifat wannan na zuwa sai wannan ya biyo baya watakila in wannan ya faru da safe ɗaya sai ya faru da rana ɗaya sai ya faru da yamma su da sun fara zuwa an riga an gama ba maganin gyarawa su kananan alamomi su ne wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa in mun gansu mu shiga taitaye mu mu ɗauki matakin gyarawa lokaci ya kusa ya kure, mu gane cewa muna cikin injury period daga lokacin da muka fara ganin su to mu ɗauki mataki in ba mu ɗauki mataki ba to in ba sa'a ba za mu yi makarar da bata da gyara Allah ka gafarta mana wayannan alamomi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙananan alamomi na tashin alkiyama wajen alamomi guda 60 ban san abin da lokaci zai bar mana ba in lokaci ya bar mana za mu kirga waɗannan alamomi guda 60 abinda zai ba ku mamaki wajen guda 48 wajen guda 58 gaba ɗaya sun riga sun faru bai wuce guda biyu ko guda uku ne waɗanda suka sauraba ba a cikin ƙananan alamomin Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani amma ana ramma alqur'ani mai girma ya faɗakar da mutane yace ikita raba lin nasi hisabuhu bismillahir rahmanir rahim كتاب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون يتي أزفت الأزفة عزفت الأزفة وين ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون الله مدركين سركي تيكي تربى للناس حسابهم mutane ga hisabinsu ya matso kusa-kusa ana dabda kiyama ta tsaya a bayyana gaba ɗaya a gaban Allah a general assembly kotun gaskiya da gaskiya Allah ya fara hukunci amma abin ban mamaki wa hum fi gaflatin mu'ribu su ko mutanen suna cikin rafkana su kuwa mutanen suna cikin gafala su kuwa mutanen ba ma kiyama ce a gabansu ba idan ka kalli rayuwarsu sai ka ga cewa kaman ma ba su yarda da kiyama tana zuwa ba kaman ma lahirar da ake faɗa shafa labari shuni ne ba gaskiya ba ne. wannan shine rayuwar al'umma inji Allah madaukin sarki a waccan aya ta na hali, Allah ya ce ata amrullahi lamarin Allah ya zo wato kiyama kamar ma ga ta tsaya fala tasta'jiluhu kada ku rinka yin gaugawa kuna cewa yaushe za ta zo kamar ma ga ta nan ta zo inji Allah madaukin sarki a wannan aya ta cikin suratul najm sai Allah ya ce azifatil azifa makusanciya fa ta kusa wace ce makusanciya wacce ta kusa ita ce kiyama sai Allah ya ce laisa laha min dunillahi kashifa banda Allah madaukakin sarki babu wani wanda ya yaye ilimin ta ya san ran yaushe za ta tsaya date ranan kaza ga watan kaza banda Allah babu wanda ya sani saboda ita kiyama la ta'atikum illa bagta ba ta zuwa muku face bagatatan za ta zo ba ku shirya ba ba ku dauka za ta zo ba ba ku kimtsa ba wani ya ɗauko ruwa zai sha kami ya sha a hura ya faɗi ya mutu wani ya tatso nono daga dabba sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga zai kai baki kamin ya kurba sai a hura kaho ya faɗi ya mutu a wannan lokaci wasu suna ciniki wannan ya saya wannan ya sayar wannan ya miƙo kuɗi wannan ya miƙo kaya kamin mai karban kudin ya karɓi kudin mai kaya ya karɓi kaya an hura gaba ɗaya sun zube sun mutu a wannan lokaci wani ango yana tace baki da matarsa an hura sun mutu wasu suna shirye-shiryen za su yi wata harka an hura sun mutu a ta'atikum illa bagta ba ta zuwa muku sake ta zo muku bagtatan Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah alama ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gaya mana ta alamun kusantowar tashin alkiyama shine bi isatun nabi sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce ta tashin alkiyama saboda Allah ya turo annabawa da manzanni wanda banda Allah babu wanda ya san adadin su saboda yawan su amma duka sun kare har aka iso kansa shi shine na karshe daga shi an yi damben za'en ta riga ta kare ba wani annabi da zai sake zuwa wannan alama ne na kiyama ta kusa ko ba alama ne na kiyama ta kusa ba wannan ne dalilin da yasa a hadisin sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu istu ana wasa ka hataini wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa fi riwayatin wa ashara bi asbu'aihi al wusta wallati taliha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an aiko ni dabda ƙiyama kiyama ta tsaya kaman wayannan yatsu guda biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara da yatsunsa guda biyu yatsan tsakiya da yatsan manuniya ka kalli dan gab da ke tsakanin yatsun guda biyu dan abinda yatsa na tsakiya ya dara yatsa manuniya da shi shine abinda ya saurawa duniya daga lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. to idan abin da ya saura tun wancan lokacin kenan to yanzu an ƙara ɗiban shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekaru barkatai to kenan yanzu menene ya saura banda Allah babu wanda ya san abin da ya saura ashe abin da ya saura dan kadan ne ya kusa ya kare ya ku bayin Allah wanda ya miƙe kafa a duniya ina ba shi shawara ya nade ba wurin miƙe kafa bane ba wurin shantakewa bane ba wurin baje koli bane a yi taka tsantsan da duniya a bi a hankali a yi taka tsantsan wallahi kiyaman nan tana dab da tsayawa alama ta biyu da take nuna kiyama ta kusa ta tsaya shine wafatun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa wafatuhu sallallahu alaihi wa sallam alamatun min alamatil mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya saboda hadisin Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana magana sai yace kamin kiyama ta tsaya akwai abubuwa guda shida da sai sun faru ku saurari wayannan abubuwa guda shida idan suka faru to alama ne na kiyama tana nan dab dab da tsayawa wasu ne waɗannan abubuwa guda shida abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ambata sai ya ce mauti mutuwata a lokacin ga annabi a raye a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana gaya musu wata ran zai mutu annabi ya mutu ko bai mutu ba ya mutu mutuwarsa alama ce da ke nuna kiyama ta kusa ta tsaya sahabbai da duk wani mai imani a duniya bai taba haduwa da musiba ba kamar musibar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda bakin ciki ya same shi to ya tuna mutuwata zai samu sassauci babu asara da muka taɓa yi kaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mu ba wata asara ba wata mutuwa mai girma ba mutuwa mai zafi ba mutuwa mai cin zuciya kamar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko sai da aka wayi gari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance bai da lafiya rashin lafiya yayi tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka zaunar da shi a cikin kwangiri ana zuba masa ruwa a kansa filiri na tashi daga jikinsa saboda tsabar tsananin zafin zazzabi aka ɗaure masa kai saboda yana jin kan yana ciwo ciwo mai tsanani aka riko shi tsakanin mutane guda biyu fadl ibn abbas yana rike da kafadarsa daya sayyidina ali radiyallahu an yana rike da kafadarsa daya kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana takawa da kyar tana jan ƙasa wani lokaci za a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci domin yayi wa sahabbai limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo aka yi sallah tare da shi bayan an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari ya fara kuduba ga sahabbai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi shine addu'a wa ainihin shuhada wa uhud wato addu'a wa shahidai waɗanda suka mutu a yakin uhudu shahidai wayanda aka binne su a yakin uhudu wato irin su hamza wato ainihin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su amru ibn al-jamu wato ainihin wato irin su mus'abu ibn umayr the chief islamic ambassador wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuruhum wa sallimu alaihim فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد منكم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام manzon Allah ya ce ku ziyarce su ku rinka yi musu sallama na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa daga yanzu har kiyama ta tsaya ba wanda zai je kan wayannan shahidai da ke makabartar uhudu ya yi musu sallama face sun ansa sallama ta daga na zuwa ranar da tashi alkiyama za ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya musu addu'a yayi wa sahabbai wa'azi bayan ya gama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yana cewa man kuntu shakamtu lahu irdan fa hadha irdi falyastaqib wa man kuntu darabtu lahu zahran fa hadha zahri falyastaqib duk wanda na taba wato sukan mutuncinsa ga nawu ya rama wanda na taba dukansa ga baya na ya rama wanda ke bi na bashi ban biya ba ina bukata yayi magana a biya shi bashinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya mika yace ya rasulullah ina bin shi dirhami guda ina bin ka dirhami guda uku annabi yace ku biya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna abdan min ibadillah khuyira baina dunya wa baina ma inda rabbih faktara ma inda rabbi lalle akwai wani bawa daga cikin bayin Allah Allah ya baki zabi ko duniya ko ya koma wajen Allah ya zabi ya koma wajen Allah nan take sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fashe da kuka ya gano bawan da aka wa wannan zabi shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida sallah ta ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai ita ce ainihin wato sallah ta magariba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar magariba ya koma cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar isha yayi ana cewa ya rasulullah lokacin sallah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yunkura zai tashi sai su ba a wannan lokaci can bayan ya sake farfadowa yace hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce kai ake jira ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin kura zai tashi su ma ya sake diba shi a wannan lokaci da ya farfado na uku yace hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce kai ake jira yace a kai ne a dan watsa min ruwa wata kila zan ji karfi karfi a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka watsa masa ruwa bayan ya watsa ruwa ya dan jika jikinsa ya sa tufafinsa zai fito masallaci su ma ta sake ɗibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sake farfadowa yace hal sallan nas mutane sun yi sallah aka ce bal yantazirunaka ya rasulullah ba ai sallah ba kai ake jira ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya gane ba zai iya tashi ba a lokacin ne magana sannan mai ban tausayi ce muru ababakarin fa yusalli bin nas ko murji sayyidina abubakar ya sallah da mutane a wannan rana sahabbai sun yi kuka an zubar da hawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za a yi sallar jami ba shine liman ba sayyidina abubakar shine liman aisha radiyallahu anha ta ba annabi shawara a ta wanda ya fi shi karfin zuciya zai yi ta kuka in ya tsaya a matsayar ka ya rasulullah annabi ya ce ku dai umarci sayyidina abubakar shi ne appointing sayyidina abubakar shi ya jagoranci sallah wannan rana sallar kuka ake ta yi a cikin masallaci a wannan lokaci sallar magariba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ummul fadl wato ta ce tana jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar magariba ya karanta suratul mursalati a sallar magariba amma sallar isha ba a samu damar yi da shi ba har zuwa rana ta ƙarshe ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya aisha radiyallahu anha tace annabi ya mutu a cikin ɗaki na ina rungume da shi a ranar kwana na yana tsakanin na kuma sai da Allah ya haɗa yawun baki na da yawun sa kamin mala'ikan mutuwa ya zara ransa aka ce yaya aka yi ake bintu siddiq tace ina cikin daki ina rike da shi wato ina ainihin karanta kulhu Allahu da falaki da nasi ina toba masa dan na ga yana yin haka in bai da lafiya san da yake yake da ainihin wato karfin jiki tace to yanzu ba zai iya ba tace amma in na karanta maimakon in tofa a hannuna sai in tofa a hannun shi sai in shafa masa a jikinsa saboda hannunsa ya fi nawa hannun albarka ta ce ina cikin wannan hali ta ce sai ga ƙanina ya shigo da ashiwashi a hannunsa sai na ga annabi ya ƙura wa ashiwashin ido sai na ce masa kana so ne sai mun ishara ya ce eh nan take sai ta sai na karbi ashwaki sai na taba na je yana da tauri in annabi zai ashwaki da shi zai cutar da shi ta ce sai na karba na tattauna na jika shi da yawuna sai da ya laushi sannan na mika masa yayi ashwaki da shi kun ga yawun bakinta da yawun bakin annabi sun haɗu a ranar da annabi zai bar duniya bayan ya gama yin ashwaki ta ce sai haka zai miƙo mun ta ce sai naga ga ashwakin ya faɗi ƙasa bai iya danka mun ashwakin a hannuna ba ta ce sai na je na cewa sirrafiqil a'la sirrafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka tace sai na gane mala'ikan mutuwa har ya shigo ɗakin har an ba annabi zaɓin tafiya ko ci gaba da zama a duniya ya zaɓi ya koma wajen Allah kuma da gindu shike na ariga ayi da yi ta ya ku bayin Allah sahabbai hankalinsu ya tashi wasu sun rude an yi kuka har an gaji sayyidina Umar radiyallahu anhu takobi ya zare yace duk wanda annabi ya mutu tare da annabin za a binne su daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka ce ba su tabbatar annabi ya bar duniya ba sai da suka ji karan magirbi ana tura kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gane annabi ya tafi tafiyar da ba dawowa ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana daga lokacin da ya bar duniya alama ce ta kiyama ta kusa tana nan gabgab mu shirya yau ya bar duniya da sama da shekara dubu ɗaya da hudu. Allah kaɗa ya sa abin da ya saura Allah ka gafarta mana alama ta uku da take nuna kiyama ta kusa tsayawa shine inshiqaqul kamar tsagewar wata wa qad waqa'a fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda asar ingantattu suka ainihin tabbatar kamar asar na abdullahi dan abbas kamar asar na abdullahi dan mas'ud kamar asar na na anas dan malik Allah ya kara masa yadda kafiran makka suka zo suka ce ya rasulullah in dai kai annabin gaskiya ne muna bukata ka nuna mana aya yace wace aya kuke so a nuna muku suka ce muna so wata ya tsage rabinsa ya ainihin wato fadi a gefe wato ainihin a dutsin wato abi kubaisin rabin sai ya fada akan dutsen wato kwaikiyan wasu malamai suka ce a ah, rabin sai ya fada a gaban dutsen abi kubaisin rabin sai ya fada a bayan dutsen abi kubaisin a wasu wayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a nan take sai ga wata ya tsage mutane suna kallo ya sauko bantare biyu bantare ya sauka inda suke so ya sauka ɗaya bantaren ya sauka inda suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rinka bi gidajen arna yana tabawa yana ƙwanƙwasawa, yana ya fashadu ya kai wani zo ku shaida abinda kuka ce ne gashi shi yi sun yi imani da su yi imani ba labarin da qur'ani ke bayarwa na a cikin suratul qamar yace ikitarabatis sa'atu wa shaqqal qamar وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله يتأيجي تربة الساعة قيامة تاكسا وانشق القمر داوتا نيا تاجي كنا تاجي وروتا علامة نينمي alama ne na kiyama ta kusa ta tsaya wanda watan ya tsage tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ta hudu shine inqiradu sahaba kare wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama duniya ba sahabi ko guda ɗaya da saura duk sahabbai sun mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan alama ce ta tashin alkiyama ya za ka samu wannan wato hadisi ya inganta hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an-nujumu amanatun lis-sama'i fa idza zahabat an-nujumu ata as-sama'a ma tu'ad وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato taurari kariya ne ga sararin samaniya su suka sa sama ta zauna lafiya daga lokacin da taurari suka tafi to abin da aka yi wa sama alkawari zai faru shine za ta tsatsage kiyama ta tsaya kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai na kuma ni ni ne zaman lafiyar su da kwanciyar hankalin su daga ran da na tafi to kuma an riga an gama abinda aka yi wa sabai alkawarin su na fitintinu da za su zo su same su a lokacin ne za su same su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sahabbai na su kuma su ne wato amanar wannan al'umma daga ran da sahabbai na suka kare ya zama sun tafi to wannan al'umma abinda aka yi mata alkawarin ta zai faru wannan ya nuna karewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abinda zai biyo baya shi ne tsayuwar kiyama abinda ake wa wannan al'umma alƙawari zai same ta a daidai wannan lokaci ya ku bayin Allah akwai wani sahabi da ya saura yanzu a duniya kai akwai wanda ya taba ganin sahabi yanzu a duniya akwai tabi'i ko tabi'u tabi'in duk sun riga sun kare su bin nasu ba sun kare yanzu tahiya ta yi nisa ana dab da bakin boda ana dab da busa kaho sahabbai sun kare manya-manyan mutanen kirki magabata duk sun kare yanzu an bar mu ne a cikin karnin su bush karnin su tony blair karnin su condoleezza rice karnin su mai Talmasashiyar hula karnin su mai yan manufa karnin tafiya ta fara nisa ko bata fara nisa ba tafiya ta riga ta fara nisa Allah ka gafarta mana abuna wato ainihin biyar shine fatu baitul maqdis bude wato masallacin baitul maqdis wannan alama ce ta tashin alkiyama wannan ma ya riga ya faru kamar yadda ya zo a cikin hadisin auf ibn malik manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abubuwa shidda da za su faru kamin kiyama ta tsaya akwai bude masallacin baitul maqdis kuma an bude shi a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu an sake bude shi a daular ayubiya wanda salahuddin al-ayubi ya jagoranta aka kara da arnan nasara kuma ya samu nasara a kansu aka kwato wannan masallaci wannan ne dalilin da ya sa bayan mutuwarsa da suka sake zuwa suka mamaye sai da suka je har bakin kabarinsa suka ce fa hana hanu kadira ja'ana ya salahuddin ya kai salahuddin da ka kore mu to yanzu gashi mun sake dawowa Allah ka gafarta mana bayan wannan abu na shidda da ke nuna alama da tashin alkiyama shine zuhurul fitin wato bayyanar fitina fitintinu za su faru babbar fitina fitinar duniya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin Abu Huraira hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mali fitnan ka qit'i al-layl al-muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yubi'u dinahu bi arad min ad-dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku gaugawa ku aikata ayyukan alkhairi kamin wasu fitintinu su zo wayannan fitintinu suna da hatsari fitina ce a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumi amma kamin rana ta faɗi yayi yi dikamfin ya ridda ya zama arne original ba tare da ya sani ba mutum zai kai da yamma yana mai imani kamin asuba ya ridda ya zama kafiri me zai kawo wannan yubi udinahu yana sai da addinin shi bi arabin min duniya saboda a baki dan wani abu na duniya sai dauki addinin shi sayar kai ku ce Allahu akbar da Allah in tambaye ku mutum miliyan nawa cikin yan Najeriya zabubukan da aka yi na suka sai da addinin su saboda duniya za ku iya girga mana adadin su they are uncountable mutane da yawa suke abin bakin ciki har da malamai da ke kiran kansu da sunan addini kun karanta a jarida wannan tsohon mai sa alkebra ba guga idan ba ku karanta ba na karanta a jarida aminiya ba kunya ba tsoron Allah ya fito a cikin jarida wai yana cewa da azabi ran izala ƙara a zabi da Allah inda kai ba ejen ne na arna ba ai yan takara ba dukan su da yayin zala ba musulman ko dukan su yayin zala ne to me yasa da kace da a dan yin izala to kace ƙara a wani cikin musulmi wanda ba dan izala ba mana amma da ka tashi da a dan yin izala sai ka kete da sauran musulman wayanda ba yin zalan ba sai kace ƙara a kariya ƙarya kake can ka zo kwangila ka karbo matsiyaci ko mun gane wai sai da aka yi magana ka ce to gafar ta malam kana gani ba za a ce kuɗi aka baka ba tun da mun ji taron da aka yi a gidanka su wane da su wane sun zo ko mun ga an zo da wasu abubuwa sai da to menene ai shi wannan tutun um, eh, ai tun ne menene menene yakan ni kuɗi a ambala shi ma wane ne yakan ban kuɗi a ambala shi ma waye yakan kawo a ambala a ambala a ambala ana gafar ta mana ai ta ambulan ana turawa aljihu za mu haɗu da kai a filin kiyama ranar tashin alkiyama duk lokacin da kuka ga mutum da sunan musulunci zai iya sai da addininsa saboda a bashi duniya za ka sai da addininka saboda duniya ma'aikaci zai sai da addininsa saboda duniya dan kasuwa ya sai da addini saboda duniya sarakuna a sai da addini saboda duniya malamai a sai da addini saboda duniya 'yan siyasa sai da addini saboda duniya duniya duniya ya waiha man anzarahu shaybuhu fa huwa ala gayyi siba munkanish ya'ashu ila nar al-hawa fa'adaba asbaha min ba'th al-quwa yartai wa yantani al-lahwa wa ya'tadduhu aw da'a ma yaftariki al-mubtari نبي أبي شيبا الذي ما رأى نجومه ذو النصر إلا به ولا انتهى عما نهى عنه النهى ولا بال بإرض القدس فذاك إن مات له وإن يعيش عد علم يعيش مهما دال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما دال العمر فلا بد من دخول القبر ولو عشت ألفا ثم ألفين بعده فلا بد من يوم تسير إلى القبر تزول للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب أما جنيت وأنت حي وكن متنبحا قبل الركود ستندم إن رحلت بغير زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أقفاله وهو لا يدري وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش فينا من الدهر wai ita wannan duniyar da ke cike da matsala ka samu matsala ka rasa matsala menene a cikin duniyar kai inda za a gane duniyar nan shiririta ne samu lokaci ka je asibiti ka ga ikon Allah idan mutumin kawai ya zo bai da lafiya to a shi dan raman ne bai da lafiya idan likita ya dauko yan na'urori ya tattaba ya auna ya auna sai ya shirye ce kaga matsalar ku ba kwa cin bitama kaga jikinka akwai matsala baka da vitamin A baka da vitamin B da C da D da E da F da H ka rinka samun kwai da madara da kibi da oda da hanta da cowlet da cowtail da karafish da obalti da gudi-gudi ba haka ake yi ba saboda an gaba da kudi bai da kudin da zai siya ko to shi kenan gaba da to nan ci gaba da zama kar ka tafi bari Allah ya turo wani ciyar mana lokal gaman ko wani kwamishina shi kuma bai da lafiya shi kuma idan ya zo duk na abubuwan aka lissafa mata ƙarya ne shi yana cin su ko bai tutu to shi kuma da likita ya zo ya tattaba shi ya tattaba shi sai ya ce ran ya dade shi yasa muka ce ku rinka lura da abincin ku kula watching dai kaga yanzu kitse ya maka yawa kaga wato abubuwan duk matsala suke da shi ka daina cin dan nama yana kawo ciwon kafa ka daina yawan cin kaza tana jawo basu shi kifi yana da maiƙo da yawa kwai ka kaurace masa is highly protein madara ka daina sha ka zai santsi man shanu ka daina sha zai sa ka yoyon duwawu ko ba ka ce ba in ka ce ba wani da nino ya ce kul kul jirin ka zai overdose duk abubuwan da aka kirga wancan aka ce abin da ya sa bai da lafiya saboda baya cin su shi kuma wannan sai a kirga masa a ce su ne matsalarsa abin ya zama shiririta ko bai zama shiririta ya ku bayin Allah wannan dulmiyar da kuka ga ana sai da addini saboda duniya wallahi alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya Allah ka gafarta mana shi yasa nake faɗa muku ina ƙara maimaitawa I am saying it again again and again and again matsaya da ahlus sunna wal jama'a muka tsaya a kanta bisa nasosi na qur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu regretting kuma ba mu ja da baya kuma ba mu shakka saboda mun san mun yi abin da Allah ya gaya mana abin da Allah ya gaya mana mun yi ko ba mu ba mun yi saura kuma ku yi haƙuri ku je ku ci gaba da bauta wa Allah ku lura da sallar jam'i ku yawaita karatun Qur'ani ku yawaita yi wa Annabi salati ku yawaita istighfari ku yawaita maimaita la hawla wala quwwata illa billah ku rinka tsayuwar dare ku rinka azumin nafila ku yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda bai ta ta tsoho ya je ta masa wanda bai kyautata wa tsoho ya kyautata masa ku rike wannan ku tayi ku tayi aikin da ya gagare mu bamu iya ba ku bar wa Allah sauran aikin shi kuma Allah zai yi aikin da kai shi ko ba zai iya ba kun ga wannan gidan da ake da a kai shi mutane ne ba sani ba amma gidan matsala ne shi ko bai da matsala ba ku ga yadda an shiga gidan ake zama ba kun manta ne a bace ya shiga gidan ko bai shiga ba shi da wa ba ku an ba shi da matarsa wa eh, mariya ko eh. su duka biyu suka fito ah. wa ya fito shi ba sai ya zarce ko <laughs> bayan shi ne karmasasshiyar hula eh, ya shiga shi da wa wata matar ta ce lawan nan ya gaje da ko eh. wata da ta shaƙe kuɗi da yawa ta ce wai ta kitse mata yawa eh. ta ta hira mai da ita budurwa cikin ta dan dame a rage mata kumatu a dan mata cheese ball sun fi su duka wa ya fito ita ba ina ta rufa daga rasuwa suka shiga daga rasuwa shi da wa sai suka shiga ko na'am su duka suka fito wa ya fito shi ba to yanzu kuma alama ta bakwai cikin alamomin zakin alkiyama shine zuhuru qanawatil fada'iyya zuhuru qanawatil fada'iyya bayyana satellite wayannan satellite da kuka gani kana nan adamawa ana yin kwallon kafa a toronto ko a las vegas ko a miami ko a manchester ko chicago ko ana sallar magariba a kaba kana kallo daga nan gida internet duk abin da yake faruwa a duniya daga nan kana gani alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya saboda asar wanda aka samu daga kuzai fatul yamani radiyallahu anhu yace la yushakanna an yusabba alaikum sharru min as samaa hatta yabluga al-fayafi qila yawm al-fayafi qala al-ardu al-kufr kuzai fatul yamani yace ya kusa a ringa kwararawa duniya sharri ta sararin samaniya za a ringa kwararo shi yace ko kana cikin shema a cikin sahara yace sai sharrin ya iske ka yanzu idan kana da kana da ainihin wato internet in ka hada intanet kana da kwamfuta daga sahara za ka yi ganin abin da ake amerika ko ba za ka gani ba akwai tashoshin zina ana watsa su ko ba watsa su ta ta sama tashoshin luwaɗi ɗan sodomi tashoshin bestiality masu zina da dabbobi tashoshin yan maɗigo da masu zina da kare duk ana watsawa duniya ko ba watsawa ta na ake watsa wannan sharri ta sama ake watsa shi shi yasa malamai suka ce bayyanar wa'annan wannan sharri da ake kwarara wa duniya ta sararin samaniya wannan ma alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya abin da ya saura kawai a jira na takwas cikin alamomin tashin alkiyama shi ne kuruju a iyayen nubuwa bayyanar annabawan ƙarya annabawan ƙarya sun fara bayyana tun zamanin sabai irin su musalamatul kazzab irin su tsulaiha irin su al-aswad al-unasi irin su sajja wata bazawara wai kuma annabi ya ce ƙarshe wani annabin ƙarya ya lallaɓa ya aure ta sai ya zama annabin ƙarya da annabiyar ƙarya one plus one is equal to two bayan wucewar sahabbai zamanin tabi'ai an samu annabawan ƙarya nan kusa kusa an samu su mirza gulam ahmad alƙadiyani wanda ya ce shi ma annabin ƙarya ne ku karanta ku ga irin raddodi da malaman musulunci suka masa irin su shehun malami sana'ullah kamin allah ya zama da shi kai ba wannan ba yanzu haka magana da nake da ku annabin ƙarya ya bayyana a Nijar yanzu haka magana da nake da ku ana ce masa Mustapha Lukoko a nan dogon daji har garin su munje dogon dutse har garin su mun je yana nan da ran shi kwanaki ya shigo Najeriya ya shigo ta wajen wato ainihin kamba kun san me ya faru ya ɗauke wa mutane azumi haka zai zauna ana masa waka ku nemi masu kasar za ku ji waƙoƙin da ake musu wai ana farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe tun da yanzu Allah ya aiko bahaushe ko a lahira hisabin mu da hausa za a yi shi Kulilayi ni ke dan ka daure ne ki kwani ne. Kulilayi ni ke dan daure ne ki yau ki zai. Kulilayi ni ke dan daure ne ki ki mi zai. Kulilayi ni ke dan daure ne ki ki mi Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Bolivar Vendai, Taurini ke dalalan ne in mare ko ni ya tsaye. Bolivar Vendai, Taurini ke dalalan ne in mare ko ni za su yi. Bolivar Vendai. bizin ilahi Allah ka da harshe ka taimakon da ilhama zuciya da harshe rizikin da Allah ya haihu a haushe godiya muka yi maka Allah ko da yaushe farin cikin mu annabi ya dawo ba haushe farin cikin mu Allah ya haihu ba haushe godiya muka yi maka Allah ko da yaushe farin cikin mu annabi ya dawo ba haushe farin cikin mu Allah ya haihu ba haushe duniyar ga babu mutum da yau kamar shi ba a yau kama da duniya da tashi farin cikin mu Allah ya haihu ba haushe duk duniyar ga yau babu mutum guda kamar shi kuma babu wanda ya san matsayin da a gare shi duk duniyar gayo babu mutum guda kamar shi kuma babu wanda ya san matsayin da a gare shi babu gaddama kowa zai zama bahaushe sun da kaga annabi ya dawo babu gaddama kowa zai zama da kaga annabi ya dawo gare shi ba abin da za mu sai godiya wurin shi rabbana muna matukar godiya gare shi ba abin da za mu sai godiya gare shi rabbi ya ruwan marka zuciya da na ake mutu da bai dukan dajen mustafa ba haushi rabbi ya ruwan marka zuciya da na ake mutu da bai dukan dajen mustafa ba haushi shugaban waliyan duk duniya ba haushi ya fito yana

shaharki bayan gidan Allah ya ko bahaushe duniyar da kowa sai ya dan da ko adiki ko ake a babu dai kamar shi bayan gidan Allah ya ko bahaushe duniyar da kowa sai ya dan da ko adiki ko ake a babu dai kamar shi bayan gidan Allah ya ko bahaushe in babu arziki ga mutanen da sun gaji shi masu arziki yau su ne ke biyan shi bayan gidan Allah ya ko bahaushe in babu arziki ga mutanen da sun gaji shi masu arziki yau su ne ke biyan farin Allah ya Allah ya Allah ya an kira biya a kowa ya zo ya ji duk wanda ya ci ne ya ci rayuwar Allah ya an kira jama'a kowa ya zo ya ji duk wanda ya ci ne ya ci rayuwar Allah ya da tun da kaga annabi ya dawo ba haushi to ko wurin hisadin mu da hausa za a yi farin Allah ya tun da daga annabi ya da ba haushe to ko wurin hisabin mu da hausa za a yi shi bari ne ma Allah ya aiko ba shi bincika cikin larabci da ingilishi yanzu babu yare dai wanda a kamar shi bari ne ma Allah ya aiko ba shi bincika cikin larabci da ingilishi yanzu babu yare dai wanda a kamar shi bari ne ma Allah ya aiko ba shi laraba da turawa duk ku zo ku bincike ku yi hakuri da Allah wanda yake sai a bi shi. ne ma Allah ya aiko ba laraba da turawa da ku zo ku ji shi ku hakuri da Allah wanda ya yi sai a bi wanda shi ke ma Allah ya aiko ba shi ya ce ya hukunci ne dole ne ka ji shi dan ka ki ne ka koma jahili wurin shi wanda shi ke ma Allah ya aiko ba shi ya ce ya hukunci ne dole ne ka ji shi dan ka ki ne ka koma jahili wurin shi wanda shi ke ma Allah ya aiko ba shi wanda shi ke ma Allah ya aiko ba shi wanda shi ke ma Allah ya aiko ba shi yanzu dauki ne annabi ya fito ba hausa duk wanda ba ya san hausa faranci ya zo ya ji shi faranci da Allah ya aiko ba haushi yanzu dauki ne annabi ya fito ba haushi duk wanda ba aiko hausanci ya zo ya ji shi faranci da Allah ya aiko ba haushi yanzu hausa ta kurce duk ne ya bar shi yau ba abin da za ka faɗi sai da naji harshe faranci da Allah ya aiko ba haushi yanzu hausa ta kurce duk ne ya bar yau ba abin da za ka faɗi sai da naji harshe faranci da Allah ya aiko ba haushi ba mamaki hausawa za su ce shi alƙur'ani shi ne zai hana su girki ba mamaki hausawa za su kishi alƙurba hijaban shi ne zai hana su kishi farin cikin mu Allah ya aiko haushi farin cikin mu Allah ya aiko haushi farin cikin mu Allah ya aiko haushi farin cikin mu Allah ya aiko haushi farin cikin mu Allah ya aiko haushi duk mursalin da ya zo a cikin ba da labari duniya da kishi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi duk mursalin da ya zo a cikin ƴan uwan shi su ka ba da labari ko ina a jiki wannan cikin Allah ya aiko ba haushi cikin Allah ya aiko ba haushi wannan Allah ya aiko ba haushi suna ganin kamar suka ne suka yi gare shi karfin da sun kayo ya koma ya gare shi wannan Allah ya aiko ba haushi suna ganin kamar suka ne suka yi gare shi karfin da sun kayo ya koma ya bo gare shi wannan cikin Allah ya aiko ba haushi suna ganin kamar suka ne suka yi gare shi karfin da sun kayo ya koma ya bo gare shi wannan Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi yanzu duniya kowa ya ji an yi gaushi abin da yayi saura a duk a gwamaye shi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi yanzu duniya kowa ya ji an yi gaushi abin da yayi saura a duk a gwamaye shi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi farin cikin mu Allah ya aiko ga haushi gaushi dai aran yare in da shi da na da yare da da na shi zai faɗi don girman da shi Allah yanzu na shi yare da son a zo a duk duniya yau ba shi Allah ya duba shi yanzu na shi yare da a zo a yau ba abu shi Allah ya duba shi yanzu na shi yare da son a zo a san shi duk duniya gaba da yau ba a fitan ka san cikin mu Allah ya ba haushi cikin mu Allah ya ba haushi cikin mu Allah ya ba haushi cikin mu Allah ya ba haushi cikin mu Allah ya ba haushi suna mamakin a ce ba haushi yanzu zai zama ma'adi har a zo a shi cikin mu Allah ya ba haushi suna mamakin a ce ba haushi yanzu zai zama ma'adi har a zo a shi cikin mu Allah ya ba haushi cikin inkarin ce ba haushe ya yana ta kiran duniya ta suna cikin kaya ba haushe yana ta kiran duniya ta jahilai ku bar wata hala ku zo ku wallahi dausi ya wuce duk yadda kan zaka jahilai ku bar wata hala ku zo ku wallahi dausi ya wuce duk yadda kan zaka wai wutar da ba gare shi wallahi dausi biya yan ka kuskure shi waya wutar da ba roba ta jiki gare shi wallahi ya yan ka kuskure shi in ne ba dukkan rahama ga masu bin kuma shi azaba ga wa'anda sun ga kiki in ne ba ga masu shi kuma shi azaba ga wa'anda sun ga kiki farin cikin mu Allah ya hauki farin cikin mu Allah ya hauki godiya Allah tun da mun gaji shi Allah ta sa mu kare kullum muna yaban shi mun yi godiya Allah tun da mun gaji shi Allah ta sa mu kare kullum muna yaban shi cikin mu Allah ya aiko ba haushi wanda zamani ba wani zamani kamar shi kuma ba ayin kama ne har duniya ta tashi wanda zamani ba wani zamani kamar shi kuma ba ayin kama ne har duniya ta tashi farin cikin Allah ya aiko ba haushe ya sanar da shi babu mai kamar shi farin cikin Allah ya ba haushe ya sanar da gare shi yau babu mai sana Allah sai ta karkace shi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi malaman shari'a ko ya tsara da gausi wallahi ya fi karfin gaban shi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi malaman shari'a ko ya tsara da gausi wallahi ya fi karfin gaban shi farin cikin mu Allah ya aiko ba haushi da gausi ya wuce mun gwamnati ta haushi da ya shigo gari ba mai kara tadda harkai ya farin jikin mala daga wuce ya wuce mun kirai suna ta haushi da ya shigo gari ba mai ƙara tadda harkai ya jikin mala wanda dai a sai wa'azi ne ga mun kirai shi da akwai rabotu ba za su yi su fiki farin jikin mala wanda dai a sai wa'azi ne ga mun kirai shi da akwai rabotu ba za su yi su fiki farin jikin mala ya ko ba haushi farin jikin mala ya ba ya aiko ba ya aiko ba haushi ya aiko ba haushi da alama ta gaba shine zuhurul rijalin zalama yadribuna nasa bisiyan za a samu azzaluman jami'an tsaro da za su rinka dukan mutane ba ji ba gani za a samu azzaluman jami'an tsaro su rinka dukan mutane da bulala su rinka dukan mutane su samu mutum su rinka jirga kamar Allah ya aiko su kan zalunci Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqar yadribuna bihannas wato akwai wani dangi biyu na 'yan wuta annabi yace shi bai gansu ba za a samu wasu mutane da za su rinka dukan mutane da sanda haka nan ba ji ba gani da bulala su rinka jibgan mutum da kulki kamar Allah ya aiko su kuma babu inda zai kai kara a duniya an da ki banza in kun ga wannan kiyama ta kusa ta tsaya mun gani ko ba mu gani su ba mun gani ba ku ansa ba mun gani ko ba mu gani ba alama ta goma sha ɗaya ta goma daga alamomin tashin alƙiyama zuhuru nisa'in kafiyatin ariyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu ƴan wuta da za su bayyana kamin kiyama ta tsaya bayyana su alama ce ta kiyama ƴan wuta ne su ne nisa'in Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'utuhunna ka asibatil buktul ma'ila la yada kullal janna wa la yajidu riha wa inna riha la tujadu min masirati kaza wa kaza wa kaza kaza kaza annabi yace nan gaba mata za su bayyana wayan da wayanda wayanne mata wato ga su da tufafi amma tsirara suke ga su da tufafi amma ya suke tsirara kai akwai su ko ba musu kusa yana abun ba haushi yawancin kayayyakin nan duk ne nake dinga su akwai show me your back akwai show me your chest akwai show me the deep hole between your breast akwai show me your bone leg akwai jahannama ga bako oh, ga fasinja akwai zura hannu masoyi akwai show glass akwai fitted minister card ka ta abin da zai baka wuce bala da malu wai sai ka samu tela da gebu wai yana gwada yarinya wai zai mata dinki ta zo ta shegantaka ta yana rage mu kai tailori ahlus sunna ku ji tsoron Allah kar ka kuskura kana kiran kanka ahlus sunna tela. ka hasuwa budurwa ta tsaya gaban ka kai kuma wajen shegantaka wai dinki zaka mata wai sai ka gogura ta ko ina a jikin ta sai an gwada don ana so wani tufafin ya dame ta ya nuna tudu da dangare da rami da kwana da sako da lungu da kwazazzabo da gargadar saboda kawai budurwa ta tsaya a gaban tela shi kuma sai ya dauko wata ajiya mai lambobi wata ff ga yaron sa gefe da ya takarda da biro sai ya dauko sai ya manna mata a baya daga wannan kafada sai ya bi da ya kamta yana shafa mata kafada sai ya iso wannan sai ya kalli yaron girgiza kai sai sha bakwai ya nake musu sai ya ta juya sai ya manna mata daga baya ya ja sai ya je ya haukan tudun doha hujja sai ya girgiza kai ya kalli yayin ce ashirin da uku sannan kuma wasu ya ta juyo in ta juyo sai ya ɗauki wannan ya sai ya zura hannunsa ta baya wani rungumar ta ji matsayaci take ce ya bada sadaki wai sai ya gwada tudun nonanta da inda ya gangara da inda ya sha ita kuma tana ya ɗane sosai ɗane ya tsanki wai akwai akwai dinkin kuma zura hannu masoyi ko san dinkin zura hannu masoyi hannu rigar za a yi shi wani dan falale ne da faɗi nan amma ta ƙasa sai a masa abjob in ta daga hannunta kana ganin gashin amatanta da rabin mamanta wai idan ana fira ne tare da gaye idan fira ta yi daɗi ta yi daɗi wai sai ta ɗan daga hannunta ta yi miƙa shi kuma sai ɗan zura hannu sai ya kamo mama in ba ta ba kuma baban ta da yana ta wani masallaci na rabana wa lakal hamdu wani dan banza ne yana matsa mata shi Allah ka gafarta mana kai ku saurara ku ji alama ta gaba ta tashin alkiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta sha daya shine kasaratul haraj za a samu yawan kashe kashe a duniya za a samu me ai ta zubar da jinin al'umma ba da ba da a bayan kasa yara ba yara ko ba yara ba an zubar da jinin bayan Allah a Kaduna ko ba jinar ba an zubar a zangon kasa ko ba zubar ba an zubar a Jos ko ba zubar ba an zubar a Bauchi an zubar a maiduguri ko ba zubar ba ko ana zubarwa an zubar a zankuwa an zubar a kwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yati yawmun la yadri al-qatil fi annabi yace wallahi kiyama ba za ta tsaya ba sai an kai matsayin da mutum zai yi kisa shi wanda ya kashe wancan din bai san me yasa ya kashe shi ba shi wanda aka kashe bai san dan me yasa aka kashe shi ba yakin duniya da aka na daya an kashe mutum miliyan goma sha biyar yakin duniya na biyu an kashe mutum miliyan hamsin da biyar yakin vietnam an kashe mutane miliyan uku yakin rosha na cikin gida an kashe sama da mutum miliyan goma yakin ashbaniya an kashe sama da mutum miliyan goma sha biyu yakin iran da iraq an kashe sama da mutum miliyan ɗaya yakin tekun fasha an kashe sama da mutum miliyan ɗaya duniya jini kawai ake malalarwa ko ina wallahi kiyama ce take dabdab abin da ya saura a hura kaho kowa sai inda dare masa kai ku saurara ku ji alama ta sha biyu ta tashi alkiyama shine duwa amana amana za ta kushe cikin zama duk wanda ka ba amana zai ci ƴan boko su ci amana shugabanni su ci amana ƴan kasuwa su ci amana mata su murkushe amana jahilai su murkushe amana wasu daga malamai a murkushe amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wazi hadisi ingantacce sai wani yazo yana tambaya yana cewa mata ya rasulullah yaushe kiyama za ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani bai dakata ba wasu suka ce annabi ya ji bai san abin da aka faɗa da yasa ya shiru wai suka ce a annabi bai ji ba can annabi da ya gama bayanin sa sai ya ce man allazi yasalu an sa wa ce tambaya dangane da kiyama sai wannan mutum ya ce ha ana ya rasulullah gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce idza bi'atil amanatu fantazir sa da an tozar ta amana to ka jira kiyamar kai kiyamar ma ta zo ka jira kai qala wa ma ibatu ya rasulullah mutumin da ya ce Allah ya za a ta amana annabi ya ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa' idan aka jingin lamari ga wanda bai dace ba ka jira kiyama ta tsaya in kaga an samu barawo aka bashi treasurer na local government ko wani rusheshen barawo aka ce shine auditor ko wani jingire nan barawo aka ce secretary ko jingire nan barawo aka ce storekeeper ko sun gume nan barawo aka ce commissioner commissioner kudi katan barawo yayya filaye da safiyo rusheshen barawo ayyuka na musamman katan barawo gwamna katan barawo honorable honorable rusheshen barawo minista rusheshe minista kiyama ta zo ko ta zo ba ta zo ko ta zo ba in ka an samu dan jiya aka bashi sarki ana mai martaba ya mutu ana dan giwa jika da kumi kakan zabo kuma dan jiya ne amana ta kiyama ta kusa ta tsaya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ya ku bayin Allah yana daga alamar tashin kiyama ga mutane cikin al'ummar annabi suna koyi da yahudu da nasara hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga cikin al'ummar nan sun maida da yahudu da nasara su ne abin koyi in kaga dan musulmi sunan shi Muhammadu amma hasuna suna ya canza wa kansa ya zama Osha ko idan zai aske irin na 50 cent ko izi ko idan ka gama sai ba ta da abun koyi sai a shanti ba ta da abun koyi sai shakira ba ta da abun koyi sai sanadiyar bai da abun koyi bai da abun koyi sai bulak uhuru uga ga yayi aski aka ce wannan askin fa yace Ronaldo ko Ronaldinho ko ka ga mutum da kizo ka ce masa ya yace kanu kanu ko za ka shauta a ranar tashi alkiyama kai ya ku bayan Allah yana daga alawar kiyama ta kusa da tsaya fashu tijara ko lokaci kake nuna mu ya matasa kun gaji da ya tashi haka a ci gaba da wazi ko a tashi duk kun yadda a ci gaba da wazi kai duk matashin da yadda a ci gaba da wazi ya daga hannu ya ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar Adamu Aliyu yaya ka hana wazi ko a ci gaba yana daga alama ta tashin alƙiyama fashu tijara yaduwar kasuwanci ko ina sai an yi shago ko ina sai ya zama kasuwa sai an zo na ko ba zo nan ba yanzu akwai inda ba shago yanzu mutum gida gida sai ya yi shaguna a gadon gida ko idan ka yi menene ɗakin kaji sai ka yi yan shaguna har masallaci an zai masallaci sai nan gaba kaɗan har makabarta sai an mata shaguna kun san makabarta eh an fara kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wani bayan Allah ta kace ai har an fara makabartu an fara yi musu shago wallahi alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya annabi ya sai ya kai ga mutum yana kasuwa matar shi tana taya shi mata sun fara taya kasuwanci kawai su fara taya ba kiyama ta ta kusa ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma zaka ga wasu kalilan din mutane suke suke rike da kasuwar wasu ƴan kaɗan abin da suke so a kasuwar shi za yi ka zo da doya kai wasu zai ce wasu da shugabanni Allah yin doya wai akwai wata a ƙasa ba za a sauke taka ba to alamar ta ta kiyama ta kusa ta tsaya ku ce Allahu akbar ba shi da rata ya kai ku ce Allahu akbar wai da shi da rata ya zai ce a tashi a wazi a tashi wazi ko a ci gaba da wazi kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأجرا فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون a taurara ba an tashi daga wajibi ne kowa ya koma ya zauna inda yake yanzu magana da nake muku mun faɗa muku an naɗa sabon mataimakin shugaban kungiyar zala na ƙasa sheikh abdullahi balalau ƙaramin tsuntsu da babban gida da yardar Allah shi da kansa zai hawo mimbari a halin yanzu kai ku ce Allahu akbar sheikh abdullahi balalau fa laysa fadal mashkuran majuran da a kawo mana mataimakin shugaban kasa شيخ عبد الله بلاله فليتفضل مشكورا ماجورا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته باب شك منا كده فرنتكي دنگني da wannan taruwa namu mai albarka a wannan gari namu na Yola jihar Adamawa muna yi wa kowa da kowa barka da zuwa muna muku fatan alkhairi kuma muna ƙara addu'a ga wannan ƙungiya namu mai albarka muna addu'an Allah ya ji kan mataimakin shugaba na wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ya gafarta mishi ina ƙara roƙonku da aka ce in hau wannan kujera mai girma mai wahala ku taya ni addu'a Allah ya taya ni riko Allah ya bani ikon jagorancin ku kaman yadda ya yi Allah ya sanya albarka cikin wannan jagoranci kuma ku ba mu shawara ku taya mu addu'a Allah shi taimake mu na ga taro lokacin da aka zaɓe ni ba zan ci amanar wannan kungiya ba kuma ina kan haka insha Allah ba zan ci amana ku ba zan jagorance ku gwargwadon abin da Allah ya ainihin wato bani iko Allah ya sanya mana albarka Allah ya mana jagora mai wannan kofan gida mai martaba lamido adamawa muna addu'a Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya saka mishi da alkhairi muna addu'a Allah ya jikan mahaifinsa lamido aliyu mustafa Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta yan uwa musulmai muna kira ga dukkan yan kungiya muna kira ga ainihin wato shugabanni na ƙasa su ji tsoron Allah su yi da'a kuma su yi biyayya kuma shugabanni su san cewa Allah zai tambaye su dangane da shugabanci da ya basu kuma muna nasiha muna nasiha muna kuma kira ga ainihin wato jarida kamfanin jarida na The Sun muna kira ga kamfanin jarida na The Sun kowa ya saurara wannan kamfani na jarida The Sun bugunsu na jiya sun buga cewa ƙungiyar izala ga 'yan agajin nan kamar yadda ake kallo cewa su ne 'yan boko haramu Ga shi nan a rubuce a shafi na arba'in da wani abu da aka muna kira ga wannan jarida the sun da suka buga a jiya cewa su yi gaggawan janye wannan bugu da suka yi kuma su nemi ainihin gafara na wannan kungiya mai albarka in ba su nema ba za mu shigar da karansu a kotu za mu ɗauki mataki a kansu za mu yi shari'a da su za mu sa a ƙaurace wa sayan jaridan baki ɗaya sai mun tabbatar da kamfanin jaridan ya durkushe baya da ko jari na guda ɗaya saboda haka wannan mataki da za mu fara ɗauka kamfanin jaridan Sun, bugun yau sun rubuta 'yan agaji mu cewa 'yan boko haramun ne kuma muna tabbatar wa duniya abubuwa da yake faruwa yanzu mun so jin tsoro cewa ma ba 'yan boko haramun ke yin wannan ba waɗansu ne suka sanya wata riga don su tarwatsa musulunci da musulmai don su ɓata sunan musulunci da musulmai a fake da guzuma a harbi kasara saboda haka mun gane cewa 'yan boko haramun ai suna karanta alkur'ani sun karanta inda Allah ke cewa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah ya ce kar ku kashe kawunanku Allah mai tausayi ne yaya za su yi su kashe al'umma in dai sun ce su suna bin alkur'ani saboda haka mu ba su uzuri ina ganin ba su suke yi ba waɗansu ne suke amfani da dama don su cutar da musulunci da musulmai sannan kuma hadisan annabi ya nuna ran mumini guda ɗaya ya fi ɗakin ƙaba daraja a wurin Allah mutumin da ya karanta wannan kuma yake ahli suna ne kuna zaton zai kashe mumini saboda haka muna ba su uzuri kuma muna kira ga gwamnatin tarayya ta nemi a zauna da su a fid da su a zauna akan tebur tare da su irin yadda aka yi wa mutanen naja Delta aka yi amanasti aka tattauna tare da su saboda haka a tara maluman kasa a tara sarakuna a zo a zauna menene shubuhansu menene damuwansu a tattauna irin yadda aka yi da waɗansu da lokacin da suka ce annabi isa ba zai dawo ba kuntuna an zauna tare da su sai da suka rena hujjojinsu suka gane cewa ba su da hujja mm. saboda haka su ma a ba su uzuri kuma sannan muna kira gare su in su suke irin wannan to su ji tsoron Allah